السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام wannan dan uwa na tambaya game da hukuncin shiga makabarta da takalmi wannan iya daga cikin sunnoni waɗanda suka bace ba a san su ba duk da cewa alhamdulillah an fara sanin iya barbaru su da ana karatu bai halarta mutum ya shiga makamarta da takalmi ba duk da cewa yawanci malamai sun ce makaruni ba haramun ba makaruni shiga makamarta da takalmi akwai hadithi cikin sunan abin dawo da sunan da sa'i da Ibn majah hadithin da wani sahabi bashir ibn al-khafafiyya ya rawaito yake cewa wata rana ina tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango ni bawan Allah can nesa iya tafiya cikin takalmansa silfas guda biyu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwala masa kira yana cewa ya sahiba saktiyatai alqisabtiyataika ya kai ma abokin takalma guda biyu ka kwafe su ka zubar da su to mutumin bai gane cewa manzo Allah sallallahu ne da farko ba amma da ƙarshe da ya gane sai maza maza ya kwafe ya zubar da su wannan yana daga cikin hujjojin da malaman suna suke kafawa cewar bai halarta. mutum ya shiga makabarta da takalminsa ba duk da cewa sun yi togiya cewar idan yin zama na makabartar akwai kaya sai da idan mutum ya kuka takalmin shi za ta iya cutar da shi ko akwai kusa sun kwalabe ko akwai rama ko sanyi wanda zai iya cutar da mutane abinda malamai sun ce da ya zama na akwai irin wannan larura ɗin babu laifi mutum ya sa takalmi shi amma kwaɓewar ta fi wallahu a'lam Allah ya fata da kai. Amin. A bana mai tambaya ta gaba yana cewa an yi magana jiya dangane da arziki da Allah ya tsawa cikin kasa domin ko da wani mutane ya kuma baki da. Yake to tsarin gwamnatoci suna yin doka na haji da ɗiban wannan ma'adanan ko arzikin da ke cikin ƙasa idan mutum ya bijire da dokar gwamnati ya ɗiba da wannan ma'adanan ya yi zai amfani da shi sai ya ta halal a bai ci halal ba bai ci halal ba kun san me yasa duk da cewa ƙasar ta Allah ce ba kowa ba mutane sun riga sun wawaye ta ba kowa da iyaka ko ba haka ne ba yanzu shi mai tambayar misali yanzu wataƙila yana da ƙasa yana da plot inda ya saya ba sai ya yi ba to ya halarta yanzu idan wannan plot ɗin yana da gwal a ciki ko yana da azurfa wani yanzu ya haƙa a cikin plot sa ya halarta ya halarta ba saboda haka ƙasashe yanzu duka ba ke da na gwamnati na gwamnati amma idan naka ne da ka siya to shi ke da zama naka ana fata an gadi saboda haka ba za ka je ka ce shi ke nan Allah ne zuba a wurin ka je kai ta haka ba ai mun san wannan sai dan ba mu gaskiya yanzu yanzu ba kowa yana da rijiya a gidan shi ba rijiyar sai ka haka ruwan da yake ciki ya zama naka ko yanzu ya halatta wani mutum haka kawai yanzu rika zuwa ba injini yana zuwa ya kwashe maka ruwa a bisa dalilin cewa wannan ruwan na Allah ne Allah ne sa shi a gudu <laughs> eh to saboda haka ruwa wa adalci na ah, wannan ne tambaya gaba kamar wata zai mata jin da sai ita kuma tana da inda kayan kayan da ba su da kyau tana da da kishiyar ta zo za ta zo kayan masu kyau kishiyar za ta raina ta sai dai hukunci da yadda uwarka wanda yankan kai da ke kayan kai hakan ya faru da zai tafiyar da uwar ta ɗauke ta ta kai ta gidan yankan kai eh ta kai ta sake da gidan ta karɓo kuɗi saboda har ta kai kasuwa ta siyo kayan sake uwar ikon Allah sai ta bar ta a kowa gidan tana zaura a kai ne wani daga cikin masu yankan da ya fito daga cikin gidan da ya fito sai ga uwar a kwai sai ce na mace ce wacce ta ce ne eh? sai ta ba ta kwafi da yadda Allah ya fara tunanin tunanarwa da ya da Allah in ta ta yi eh, ta ce ta ta da faru da ba san gwara gwara a kan da da ka ka ta ka eh, ka ta ka ta ka ta ta ta da gida shi ne a kan haka ma sai da al'adu ya nemo kayan daji aka kawo ko za a ajiye saboda duk wanda zai zo wajen a kamar shi ne to shi ne ne kawai yake cewa mana an yi ake da kowace ya ce mata tashi ba za ta yafe mata to me wannan ba na za ta yi Allah ya ce mata السلام عليكم ورحمة الله الله يساور من كسر بقى سيابان الله يساور بقى سيابان أما إذا قس كياني يعني وأنا ما أجر دولواتي ما هو كتير idan ma za ki sayar da uwarki akan kayan aiki za ki sayar da wasu kayan aiki ne aka yi aka yi kayan aiki ba gwara ka shiga shago bai sata ba hanyar sarki sai idan gaskiya ga wannan allah shirye ta wannan kuma ya nuna haɗarin da arewacin nigeria ke ciki ciki mu dai mun taso muna yara duk waɗansu ɗabi'u na gari wallahi suna arewa haƙuri na arewa kunya na arewa tsoron Allah saboda mu musulmi ne saboda mu musulmi ne irin waɗannan abubuwa wai a kaiwa ne don a yi tsari da shi ko a kaiwa ne wajen yankan kai da sauransu a can kudu can nesa muke jida to haka yanzu an fara samu wai ana kuma wai mata ubangiji Allah ya samu mu dace ah, idan har hakan ya faru kuma ita uwar ce ba za ta yaji ba wallahi tana da gaskiya haƙƙin ta ne haƙƙin ta ne babu abin da ya saura illa wannan iyar ta ci gaba da roƙonta da neman yafiya da neman gafara har idan Allah madaukakin sarki ya sanya zuciyarta ta kila ta yaji masa amma idan har ba ta yaji mata ba to ya sai sun shara a gaban Allah saboda ba ita ce ta sako ta ba wani suke da wasu suka sako ta ita kam ta riga ta sayar da wata ka da ko alai sama da a yin tara sun ci kiran ta ci gaba da da istighfari tana mata istighfari tana kanta kanka istighfari wata kila Allah madaukakin kalbi ya yi tambayoyin kare sai lamba da ke guda biyu na farko akwai wani bawan Allah da ya bugo tafiye su salatu da tafiye su da sannan da da da da da akwai suna ai rabawa mu yana ganin zai fi kyau wadda mu gama karatu yawa sannan akwai kwamna suna a har yanzu ba a da za ko kuma yana da da zuwa juma'a

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قدير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعلم صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد من أجدد قوليات ألا من سلكي من كوا من كومي وأن يكام وأن يمتشي نقوم الشاجوز وتر رمضان بايا هجر مائك صلى الله عليه وسلم ولقى مكة زوى مدينة da shekara 1444 Allah madaukin sarki cikin rahamarsa da ikonsa ya tara mu a wannan masallacin mai tarin albarka masallacin babban malaminmu a shekul doktor hassan sa'i rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah ya datar da wannan zama Allah ya tura mu kan daidai ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul taghabun a cikin aya ta biyar da ta shida Allah madaukin sarki ya umarci ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ƙurishawa da suke tare da shi shin labarin kafaran da da abin da ya faru da su lokacin da suka karya karyata annabta labarin bai same su bane irin hukuma da Allah madaukakin sarki ya musu ba su da labarin ne yadda manzannansu suka zo musu da hujjoji bayyanannu suka fito karara suka ce su ba sa son manzo mutum sai da a turo da mala'ika ba su da wannan labarin ne a lokacin da suka kafarce suka bijire Allah ba da sarki ya wadatu daga gare su ya dambara su ba su da wannan labarin ne daga nan sai akalar bayanin sai ta juriya kan wani sarki daban kuma wanda ya shafi tashin kiyama wanda ya shafi musulmi wajibi ne ya yi imani cewar za a yi tashin alkiyama kuma Allah madaukin sarki yana da iko ya sake tada waɗannan mutane waɗanda da shi ya halicce su shi ya kashe su kuma zai sake tada su gobe kiyama yin wannan kuduri a cikin zuciya wajibi ne akan kowane mu'min bar rukuni ne daga cikin rukunin imani shi sa muke cewa kullum an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir imani da ranar tashi alƙiyama ya ƙunshi cewar Allah madaukakin sarki yana da ikon da zai tada matattu su sake dawa wata rayuwa sai Allah madaukakin ba yake za'aman ladina kafaru Allah yub'al za'aman kafaru Allah yub'al wa'anda suka kafarta sun riya cewa ba za a tada su ba ƙidar su ita ce idan suka mutu suka rurruge cikin ƙasa suka ƙara cikin su, babu wani mai iko ya tada su ya sa musu rai a musu misalin gobe kiyama wannan shine tunaninsu shine aƙidarsu وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما kuna illa الدهر haka suke cewa cewar wannan rayuwa ce kawai na mutuwa na haya ana mutuwa ana rayuwa wayansu suna mutuwa ana haifan wayansu haka za a ci gaba da yi da tasansu wadau babu karshe babu tashi da kiyama irinsu ne su suke cewa alhayatu mata wa ma na illa dahr babu abin da zai kashe mu in ba lokaci ba su ba su ma yarda cewa a duniya Allah bai kashe su ba to sai Allah bai dauke sarki ce kul ka ce da su bala wa rabbi bala wa rabbi bala na zuwa cikin alkur'ani mai girma da ma'ana daban-daban guda biyu akwai bala bi ma'ana eh haka ne akwai bala bi ma'ana amsawa kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum sai suka ce eh mun yarda kai ne mahalicin akwai bala na kore magana kenan bala ne amma da ma'ana kalla a wannan guri kafirai suna da tunanin cewa ba za a tada su ba to bala a nan na nuna cewa Allah madaukakin sarki ya ce wannan maganar tasu ba haka ba ne, wannan aƙidar tasu ba ta ciya ce qul ka ce da su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala ba haka ne wa rabbi ka rantse da mahalicinka Allah ne birke ba shi wannan doka dan za ka yi musu magana akan tashin alkiyama sai ka rai bala wa rabbi la tub'atunna ba haka bane na rantsi da mahalicci na wallahi wallahi sai an tashi irin wannan usuludin akan tashin alkiyama da irin wannan rantsuwa ya zo cikin qur'ani guri uku wannan shine guri na uku guri na farko yana cikin suratul yunus inda Allah yake wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi suna neman labari daga gare ka wai ba ta shi alkiyama nan gaskiya ne qul ka ce da su i wa rabbi i haka ne a gwanda ba su da masu yake akwai hausa cikin ƙwararri i wa rabbi i na rantsa da mahalicci na sai an yi tashin alkiyama guri na biyu ina zaton cikin suratul fatir inda Allah subhanahu wa ta'ala ko saba ne ko fatir inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب فاطركم قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب kenan Allah madaukin sarki yana rantsuwa akan tashi kiyama yana umurtar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rantsi akan batun tashi kiyama dole sai ya faru saboda shi Allah madawacin sarki ne yasa yake karfafawa cewa lallai lallai za a yi tashi alkiyama saboda shi da harici duniya haka kawai ba bai harici duniya don rashin manufa ba akwai manufa mun zo da gidan ibada mun zo da gidan noma gidan shuka sannan kuma abin da kowa shuka zai girbi da gobe kiyama idan aka ce bayan wannan rayuwa da muke babu sakamako gobe kiyama zai zanto da ɗayan isbifitanci zai zanto alzalibi kenan zai fi zalincin sa yadda yake so kuma ya ja a yanzu ko mu idan wani ya cuce ka ta ja ta ƙarfi sa da kike cewa Allah ya isa kenan za a haɗu a can ka su ƙarfi na to Allah ya sai na sai na karɓi haƙƙi na a can ke hatta da gobe Allah bai ɗan zalunci ba inda Allah la yazlimu mithqala dharra inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu kasabe da haka hatta dabbobi dabba mai kaho idan ta cutar da mara kaho gobe kiyama sai an yi sakayya kuma shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi cikin sahih muslim man kana fi inda man kana lahu inda akhihi mazlamatu falyatahallalaha minhu qabla an ya'ti yawmun la jarhama fihi wa la jinaq duk wanda ya san cewa akwai haƙƙi a kansa na ɗan uwansa na wani zalunci ne masa na wani haƙƙinsa ne yake ya warware tun daga yanzu kafin a zo wurin da ba a biya da naira ko da dara da lada ake biya to idan aka ce yanzu babu tashi an ba wanda ya mutu ya mutu to wanda ya zarinci ya shake wanda kuma ya wahala ya biya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ibada yadda ya kamata bai cutar da kowa ba ya kyauta bayan Allah to shikenan ya Ka to saboda haka a dalilin mutum da Allah yake magana akan tashin kiyama wallahi da karfi da ƙarfi yake ka ji mana kul bada wa rabbi ka ce da su ba haka bane ka rantsa da mahalicinka la tub'atunna la tub'atunna lalle lalle wallahi sai an tsara wannan usulubi a harshen larabci fi'l mudari'un tub'at fi'l mudari' alladhi yadullu ala hudud sai aka kakkare sai da mubarak waɗannan da harfa guda biyu masu ƙarfi daga farko ga lamun kasar lamun na rantsuwa daga ƙarshe kuma ga nunun tauki nunun ƙarfafawa tsakila mai nauyi duk inda ka samu irin wannan ka san maganar babu wasa ce shi yasa shaidar lokacin da yake wa Allah alƙawari ya fatar da to bai yi da wasa ba irin wannan usulolin guda bakwai guda bakwai a cikin aya Allah madaukakin sarki me yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'ana Allah sai magana shaitan me yace wa qala sai shaitan yace la attakhidanna min ibadika nasiban dake wala udillannahum biyu wala umanniyannahum uku wala amurannahum hudu fala yubtikunna biyar آذان الأنعام ولا آمرنهم شدا فلا يغيرن خلق الله نون التوكيد الثقيلة لام القسم في المضارع بين الأمرين ثم تراجع أنا شيطان لجسدي كي بايع كما شيء الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا kasance wa shi makiyinka ne don farko kai shi kai shi duk inda ya bullo kasance wa shi ka kore shi a nan gudun Allah wasu sarki ya ce da su ba a sunna sai masu an tada ku ma bayan haka la tunabbaunna bima alimtu lallai lallai sai an ba ku labarin abin da kuka aikata a doron kasa ko makankantar laifinka ko makankantar ibadarka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai baka labari akan sa gobe kiyama kuma ai maka sakari akai wa zalika ala Allah yasi yace yin haka a gurin Allah da sauƙi. wani fara halittar da zai iya dawowa da ita ba yanzu ya duba ka kira sabuwar mota da kuma a ce a ah, tsohuwar motar ka ce ta lalace za ta gyara wani ya wahala baka taba ganin mota ba ba a taba yi mota a gaban ka ba aka ce ka zo ka tsira sannan kuma da wata tsohuwar mota da ta saba da kace shekara goma sai ta lalace aka ce ka gyara wannan ko kuma a'a ka tsira sabon mota wanda ya sauki ba a taba yin mutum ba Allah ya yi mutum haka ne ko ko akwai wanda Allah ya koyi ba da gurin shi ba ta yin mutum ba Allah madaukakin sarki shi ya kera mutum to mutumin nan ya lalace ba zai iya bada shi ba sai gyara shi shi yasa Allah madaukakin sarki shi sai suratul baqara misalai guda biyar ya ba mu ne yadda yake raya mutum a cikin suratul baqara kawai misali ɗai ɗai ɗai har biyar a nan duniya ya kashe ya raya saboda kowa ya zanto hankali shi ya kwanta ya nutsu da da alkiyama mu musulmi muna karanta wannan kuma muna fahimta guri na farko a cikin suratul baqara lokacin da banu isra'ila suka bautawa dan bariki Allah ya ce su tuba suka tuba suka karkashe kawuna su annabi musa alaihi salam sai ya zaɓi mutum saba'in da cikin su yace a su biyo shi manyan malamai ne da shugabanni masu ilimi ya zaɓe su kula ce wa sana musa kawo da saba'in a rajulan ne mai da. annabi musa alaihi salam ya zaɓe su su je su gana da Allah su biyo shi zuwa gurin da annabi musa alaihi salam zai gana da Allah sai suka ji turi sai na da suka zo wani guri sa annabi Musa alaihi salam yake ku jira ni nan nan da iyakan ni ku bar ni zan yi gaba saboda shi annabi Musa alaihi salam yana magana da Allah wa kallama Allah Musa annabi Musa alaihi salam sai yi gaba tun an jima sai wani da ya sauko daga sama sai ya magance sai ya fara magana da Allah a sai magana da yake da Allah Allah yake magana da shi har waɗannan yahudawa mutum saba'in da aka zaɓa a inda suke su suna ɗan jin kuskus da ake har ma sun ji maganar Allah sai suka ji daɗi ko kai ne ko maganar manzo Allah kaji ba za ka ji daɗi ba ba za ka a ce Allah da annabi Musa alaihi salam ya dawo sai suka ce kai Musa ce na ya ce ba ba za mu imani da ubangijin kan nan ba don mun ji magana ce ba mu yarda ne Allah ba har sai ka nuna mana shi ɓarau barau mun gan shi ka gayyace shi zo ya same mu haka bai hudu kenan a shi ne Allah ya ce wa iskultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra suna fadin wannan maganar ai sai Allah ya aika mutane daga sama sai ta zo cikin su duka suka mutu don sun rike abin da bai yiwa ganin Allah ya rayuwa a nan duniya shi kan shi annabi Musa alaihi salatu da ya roki ganin Allah yake rabbi arini anzur ilayka ya sha Allah yake lanta rai nan duniya dai lanta rai walakin nan ila al-jabal yi wancan dutsen ni kuma zan yi tajalli ga wannan dutsen idan dutse ya iya jurewa tajallin Allah to kai zaka iya ganin sa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka Allah na ta jalli kawai sai ga dutse ya koma toka shi annabi Musa alaihi salam dutse yake kallo ba Allah ba dutse na narkewa wasu shi ma sai ya narke tare da dutse can an ji sai ya yana farfado a farko abin da yake shi ne tuba subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin zan kala tambaya ba Allah kai hakuri annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin ne bai iya ganin Allah sa ba amma su da za su ga Allah saboda haka sai Allah ya matar da su baki ɗan su to annabi musa kuma sai hankali sai ya tashi ya sai na halin yahudu da kyau ya zaɓi manyan malaman su shugabannin su mutum saba'in Allah ya zai idan na koma mai zan ce musu sun mutu Allah ka ji kanna kai na ka dawo da wannan mutane ya zauna yana rubu Allah yana kuka yana cewa فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أخذتهم أو لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا حرزوا كأس الآية تعالى ملك سيكا في الدعاء النبي موسى عليه السلام سيدتا على أن المسلم سيدتا كي باسا لك بس بطل شيني الله ملك سيكا ثم بعدناكم من بعد موتكم sannan muka tada ku daga mutuwa bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun sun mutu a nan duniya an raya su a nan duniya wannan misali ɗaya da. misali na biyu cikin suratul baqara a cikin banu isra'ila an taɓa yin wani mutum mai kuɗi mai dukiya wanda 'yan uwansa danginsa sun ƙosa ya mutu cikin yana da ɗaɗe ne rak shi maɗar ba sa son ya ci gado sai suka yi maza suka kashe shi da suka kashe shi da daddare kafin gari ya waye sun suka shirya shi aka je aka ajiye a gaban gidan wani mutum da ba da gari ya waye wannan dangin su suka fito suna mai an kashe su dan uwa kuma suna zargin mutumin nan da gawan nan suke gaban gidansu mutum yana cewa ba shi ya kashe ba suna cewa kai ka kashe to aka ce to shi kenan koma gurin annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya mana hukunci ana zuwa gurin annabi Musa alaihi salam sai Allah ya masa wahayi cewa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqa Allah na ba ku umarni ku yanka sa ko su yi sa ku yanka ku samu kashin wannan sa din ku kiwon wannan mamacin da shi zai miƙe zai sake farfadowa daga mutuwa zai ambaci wanda ya kashe shi ya koma mutuwarsa ta kasu yahuda da taurin kai sai suka rika tambaya ne kalar sani menene wani iri ne sai annabi ya ga musu sai har yanzu masu gane ba su uku suna tambayar sa yanzu kuntum ya musa menene kudu lana ya musa da wani wa saka yi, lana ma hiya يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا كن سادة كبرشي سوى أكيد أجيب الإلم سعيد ميوغو كوي كن سابة كده إلوان نساء كدمة من يسأل الدعاء نفسه الله يبقى نفسه كما حقا أكيد سكتن كان يمن يدر سعيد سكتشاويا سكتشاويا يكيارا كتا سابه suka har hada dukkan kuɗinsu da suke da shi sannan suka saya Allah ya ce wa iskatattum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna duribuhu bi ba'dha Allah ya ce ku daki wani sashen sada kashin wannan san suka yi haka sai mutumin ya ya ce ga wanda ya kashe ni sai ya koma cikin makarasa Allah yake kazalika yuhillahu al-mauta idan baka fahimci yadda ake tayar da mamata gobe kiyama ba to gashi an baka misali kazalika yadda muka yi wannan gobe kiyama haka za ka da misali na uku a misali na uku ba ma mutum ne mutane ne wanda malaman tafsiri suka ce sun kai mutum dubu hudu wasu malaman tafsiri sun ce sun kai mutum dubu takwas wasu malaman tafsiri sun ce sun kai mutum dubu tamanin yan gari ne guda sai annoba ta fara gar kamar yadda aka yi korona kwanan baya ba. a ce mutanen da su baki ya sun bar da za su koma bautin misali mutum dubu takwas sai suka bar garin za su koma baitul maqdis da zama gudun me gudun mutuwa su suna kan hanya sai Allah ya gwada musu ayar dukkan su Allah ya ce mutu ku mutu da mutu harafi nawa me waw ka waw ani harafi biyar mutu sai mutum mutum dubu tamanin sai suka mutu sun ahyahum sannan Allah madaukin sarki ya sake kana su sun ma da littarafi malamai suka ce sun ma ne yana nuna cewa bayan sun mutu sun daɗi sun riɗi ƙasusuwansu sun ƙare a gurin sannan wani annabi ya zo wucewa kawai sai addu'a Allah kama ya wannan mutanen ba kawai su suka tashi sai Allah ya har haɗa su mutum dubu takwas duka suka miki a wannan duniya ba a ta yi ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت التي شن بكذا متعلم بسك لك جرنس با ألوف دبني سمتت حذر الموت سنة أقول الموت فقال لهم الله في ألا ملو في سركين سيدة موتوا كموتوا ثم أحياهم سنين هذا إن الله لا فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولنبيك لكم guri na uku kenan ko guri na uku? duka a cikin suratul baqara guri na hudu shine kissar uzairu uzairu kuma wani bawan Allah ne mahaddacin at-taura kamar ka ce mahaddacin al-qur'an shi a zamaninsa mahaddacin at-taura mutum ne mai ibada sari yana da yar gonarsa da yake zuwa da sani ran nan sai hau jakinsa da ɗan abincinsa gurasarsa da ɗan abincinsa zai tafi gona neman abinci ya tafi gona ya yi aiki ya yi aiki ya yi aiki sai ya gaji akwai yar bishiya a wurin sai ya zo ya zauna sai ya jingina zai buɗe abinci ya ci kawai sai haji wani gari a bayarsa mutanen gari sun kare duka sun mutu ba kuma mutum ɗaya a gari aka ce akwai ƙasusuwan mutane ma a ƙasa da suka mutu baki ɗaya wannan abu sai ba shi kuma ya kalli garin nan da kyau ya kalli garin nan da kyau ya ce kai an na yi hajjin lahu ba da mauciya yanzu wannan garin da ya mace baki ɗaya ta yi kuma a ce waɗannan mutane Allah ya saka musu rayuka sun fito suna rayuwa to wannan istifa'adan da yayi sai Allah ba da mutum ya kashe shi a gurin ko abincin bai ci ba ko abin shan bai sha ba fa amatu wallahu bi ata'ad yana jingine a gurin cikin bishiya Allah ya kashe shi shekara 100 yana zaune a wurin shekara nawa ma thumma ta sai da shi Allah da ya tada shi sai kam labista kwana nan kai a nan gurin ta turo masa da mala'ika kwana nawa kai kana zaune a nan gurin sai ka da rana sai ce da ba, a ai na kwana ɗaya yi ne ɗaya ne kawai da ya kalli yanayin rana kuma ba su faɗi ba ce a an ba ba a yi rabin yi ne ma kawai shekara ɗari yana ganin ya yi ne ɗaya shi na Allah ya ce da shi ban da da zai a ta'ali a nan duniya aka yi ba a wannan doron ƙasar da muke kai aka yi yace ban da duk labin sami a sa'ad kai shekara ɗari ne kana zama a fawar ila sa'adika wa sharabi bude ka da ka. shin sun lalace su yi bude sai kansu suna da yake su shekara ɗari ba su yi tsami ba ba su rube ba wanzu ila himalika ka dubi jakinka shi kuma jakin ya rubuta duka jaki ya mutu ya zama ƙashi sai ga ƙasusuwan raƙulminsa a ƙasa abin nan jakinsa a ƙasa to yana kallon jakin haka Allah madaukin sarki ya har haɗa wannan a kaga wannan kashi ya taso wannan ya taso fatar ciki ta taso kayan ciki sun koma ido ya dawo komai ya dawo ya ce wanzur idan ya ba da kaifa na shi zuha sun ma da su ma lahama me ya ga wani abin mamaki shine Allah ya ce falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in lalle yanzu da hakikan na tabbatar babu abin da Allah bai iya misali ne nawa kenan misali ne biyar na karshe a cikin suratul baqara misalin annabi ibrahim alaihi salam kusan annabi ibrahim alaihi salam shine tushen tauhid بالدنيا شنو توصل توحيد ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين النبي إبراهيم عليه السلام وصل أنا يا خذوا يا نكبي يا باكين كل شيء زوجة وتدبع تامتو dabbobi suna rigidi a kan mushinsa dabbobi daga cikin teku irin su kada sun fito suna ci dabbobin daji irin su damisa irin su zaki sun fito suna ci dabbobin sama irin tsuntsaye kamar miƙiya da sauransu sun taho suna ci yana kallon ikon Allah suka gama cinye wannan mushin kam. to shi ma sai zo da yana tuna wannan bushin fa wannan dabba wani wasu sassan jikinsa suna cikin kada a cikin ruwa Wani wasu sassan jikinsa suna cikin zaki a cikin daki Wani wasu sassan jikin suna cikin suna cikin wannan tsuntsun a sama a ce tunanin sai yi nisa to kuma gobe kiyama an ce za a yi nisa da duk wanda za a dawo da su to Allah ya zai yi ne ka gane ko wai kenan na cikin ganan nan za a ɗebo a sake ɗebo na cikin zaki a sake ɗebo wannan cikin tsuntsu a zo a haɗa ta shi ne abin kawai sai ya Allah shi ne Allah ya ce wa in kala ibrahim rabbi wa in qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhyi قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم مدعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم جزاك الله خيرا التي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تلقي الموتى daga wannan mashhadin abin da ya gani sai ce ya Allah ya mahalicci da ka nuna min mana yadda kake tayar da matattu gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi ce awa zamtu ne Ibrahim baka imani ba ne baka yarda sun iya tara su gobe kiyama ba ya ce a ya Allah na na yarda na yarda bala walakin ya kuma inda kalbi na tambaye ka ne in gani in ƙara samun kwanciyar zuciya kwanciyar hankali kasan akwai abin da malamai suke cewa ilmul yaqin da ainul yaqin لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين علم اليقين ده بيك ده عين اليقين علم اليقين هنا أباك الأبار الامر يذوب أنت وانا أقوى الجنة أقوي متابع بالأبار أتا بامو تصير مش ذا الجنة أيسير ذا عين اليقين كذا نام كاجنا كاجي كقول فرد جيل سنة كاجي كومي يزم عين اليقين كوم annabi ibrahim alaihi salam yana son ainul yaqin ya kuma inna qalbi to sai Allah ya bashi formula ya bashi assignment yace assignment na farko khudh arba'atan min at-tayr ka nemo tsuntsaye guda hudu ka nemo tsuntsaye nawa malamai suka ce tsuntsaye waɗannan akwai ɗazu a ciki ɗaya akwai hankaka a ciki biyu akwai zakara a ciki uku akwai kuma tattabara a ciki hudu tsuntsaye ke nan guda hudu ko khudh arba'atan min as hunna fasurhunna a assignment na biyu ka yanka su duka in ka yanka ka yanka kan ka cire kan daga gangan jiki ka riƙe a hannunka kawo nan guda hudu an gane ko sannan kuma gangan jikin ka cire fitiken da gashin kaza duk ka cire sannan ka yayyanka kowane cikin su idan ya ka yanka zakara ka kasa zakara kashin hudu waj'al ala kulli jabal min hunna juz'a idan ka kasa kaza kashi hudu kashi daya ka dora akan wani dutse kashi ne biyu akan wani dutse kashi na uku akan wani dutse kashi na hudu akan wani dutse ka dawo ka yanka hankaka ka raba ta hudu kashi na farko akan dutse kashi na biyu akan dutse kashi na uku kashi na hudu haka ka hada da naman zakaran da ka yanka da farkon nan jama'a kuna jina na ka yanka tabbara ita ma kashi hudu akan dutse hudu ka yanka hankaka ma haka idan ka gama wannan ka je nesa sai ka riƙe kawo nan guda hudu dabbobin nan guda hudu ka kwalawa ko da daga cikin su kira ka ce kai kaza ko ke kaza taho ke hankaka taho ke zakara taho ka tabara taho ta duk wacce ka kira jusu nan da yake kan dutse zai taso ya je kan wani dutsen ya haɗu ya je kan wani dutsen ya haɗu da su ya je kan dutse na hudu duka yan sun haɗu sai sai su tafi A ai dama da kan a hannunka sai ya zo sai wannan tsuntsun ya zo da ya wuya sa ya saka kai sai ka kyale sai ya tuke sa yadda kai da zakara haka za ka yi da hankaka haka za ka yi da ɗawisu haka za ka yi da tattabara kuma haka annabi ibrahim alaihi salam ne a wannan doron ƙasa da muke kai daga nan sai ya fahimci cewa Allah madaukakin sarki na iya tada mutum ai bai maka mata mutum yake da nisa ba ba ma batun Allah ake ba annabin Allah ba Allah ne yake agaza masa ba yanzu annabi Isa alaihi salam bai daga cikin karamar sa da mu'jizarsa idan mutum ya rashin lafiya ya mutu ya tada shi wa yuhyil mauta bi idnillah yuhyil mauta bi idnillah saboda haka batun tashin alkiyama a cikin alkur'ani mai girma idan Allah madaukin sarki na magana yana magana da ƙarfi ne don karka ɗauki abin da wasa kuma mu musulmi imani da tashin alkiyaman nan da imani da sakamakon nan shi zai mara tasiri mu gyara zaman mu na ganin ka san idan kai zalunci zaka kamo a can zaka yi a nan ka san idan ka shuka alkhairi zaka girba a can ذاك عيكة الخير هو ذاك ذاك وانا شيء يرد إيماني لتاشع القيامي كتاثير عكان شي مؤمني الله يكتب ذلك على الله يسير كما وانا ميسور كيني أقول الله سبحانه وتعالى بيد وحد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم Thank you.